jiya lahadi kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta sha kashi a hannun manchester city da kwallo biyu da nema a wasan karshe na community shield na kasar ingila har ila yau a wasan sharan fage kungiyar kwallon kafa ta ac milan ta samu nasara akan barcelona da kwallo daya mai ban haushi a wasan da aka fafata na sada zumunci kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united ba ta daɗi ba a hannun kungiyar kwallon kafa ta bayern munich inda bayern munich ta lallasa ta kwallo biyu da nema a wasan da suka fafata a jiya idan muka leka bangaren sai da sai rawan yan wasan kwallon kafa kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Everton ta cimma yarjejeniya da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kan sayan dan wasan bayan ta Yerim Mina dan shekaru 23 da haihuwa akan kuɗi fan miliyan 28.500 na tsawon shekaru biyar. har ila yau kungiyar Everton ta shaidawa Manchester United cewa tana da bukatar dan wasan bayanta Christian Smalling ko kuma Victor Lindelof dan shekaru 24 da haihuwa in har kungiyoyin guda biyu ba su cimma yarjejeniya kan sayan dan wasan Manchester United Marco Rojo dan shekaru 28 da haihuwa ba ita ma Manchester United din na ci gaba da shirye-shiryen ta wajen ganin taso dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Leicester City mai suna Harry dan shekara 25 da haihuwa kuma ya kasance Manchester United din ta nuna sha'awarta tun a baya na ganin ta dauko dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea na dab da sha'awa ko kuma na nuna sha'awar ta wajen sayan dan wasan Crystal Palace dan kasar Ivory Coast Wilfried Zaha da shekaru 25 da haihuwa in tun da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta fice daga cinikin. Sabon kocin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Sari ya ce kungiyarsa a shirye take da ta sayar da mai tsaron ragarta Cotius wanda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid take sha'awarsa in har dan wasan ya nuna zai tafi. Wakilin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Aya Ramsey ya rai ya karyata raɗe-raɗin da ake na cewa dan wasan ba zai sabunta kwantarakinsa a kungiyar kwallon kafa ta arsenal ba har sai in arsenal za ta biya shi zunzurutun kuɗi da ya kai ma fan dubu ɗari uku a sati kafin ya amince idan muka dawo tarayyar najeriya kuma tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta najeriya mai suna etienne ise ya buƙaci hukumar kwallon kafa ta najeriya nff ta tilasta wa kocin kungiyar kwallon kafa ta sufa idal ganar Ro ɗan ƙasar Germany da ya zauna a Najeriya idan yana son ya ci gaba da riƙe 'yan wasa ya san ya lura cewa kocin il din wato ganaro ya ki zama a najeriya kasantuwar haka baya ganin lig lig da ake bugawa a najeriya wajen ta hanyar haka ne zai iya zakulo matasan 'yan wasa da za su iya fafatawa wa najeriya a fagen wasanni daban-daban wanda ya ce hakan na ɗaya daga abin da yake kawo koma baya a ƙwallon kafa a ƙasar najeriya iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.